Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM da da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zanga FM ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta View Africa a kan mita 200.5 zangon FM ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe a kan viewhausa.com. Masaurai Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adli Toro ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Garba da saura abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Litinin takwas ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi mu fara da kanin labarai. To, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna. wani kwamitin ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗin cewa wani bala'i na nan tafe muddin ba a rage dumama yanayi ba sannan jami'an gwamnatin turkiya sun yi imanin cewa kashe ɗan jaridar saudiya mai gudun hijira amurka ɗin nan aka yi a makon jiya a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo rahotanni kan martanin 'yan Najeriya game da 'yan takara shugaban ƙasa na zaben baɗi a jam'iyyun APC da PDP. Ni ba zan iya ansa mashi shugaban jam'iyyar Adam Soshomale ko me yasa yake wannan ba, amma wannan abu da ya ɗauka babban matsala ne ga jam'iyyar. Haka kuma za ku ji yadda aka kammala zaben ƙasar Kamaru zaɓe dai bai shige a cikin lafiya da lumana ba zaɓe ya shige a cikin akwai lokacin da zaka je harbe-harben bindiga ta can ta gabas ta yamma ta kudu sannan kuma da yake yau litinin ce muna da shirin ilimi garkwadan adam amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau dinnan Litini, wadda kuma ta hada da kiran da inganta hulɗar dumulmasiya tsakanin juna kamar yadda aka saba kira. Wang ya ce Amurka na ta ruruta takaddamar cinikayya tsakanin bangarorin biyu kuma tana hulɗa da Taiwan ta hanyar da China bata amince ba. Ya ce waɗannan take-taken na Amurka sun haddasa rashin yadda tsakanin Amurka da China sannan ya ce yana ya kamata Amurka ta daina abin da ya kira waɗannan take-take marasa kyau. gabanin ganawarsa da takwaran aikinsa na china pompeo ya mai da martani da cewa ita ma amurka tana da damuwa game da wasu take-taken china kuma yana hankoron tattaunawa a kai wannan ziyarar da pompeo kai china tana zuwa ne bayan da mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi wani jawabi mai cike da sukar china wadda ya zarga da ɗaukar matakan takala irin na soji da satar dabarar cinikayya da kuma rashin mutunta 'yancin ɗan adam da yin maƙarƙashiya mai shugaban amurka donald trump a siyasance wani kwamitin ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai nuna cewa wani babban bala'i na nan tafi muddin ba a rage ɗumama yanayi ba kwamitin na bai ɗaya na ƙasashen duniya kan yanayi ya zayyana rahoton nasa a yadda yanayin duniya da sha'anin lafiya da kuma rayuwar halittun cikin ruwa duk za su kasance cikin matukar haɗari muddin shugabannin ƙasashen duniya ba su ɗau matakin ganin ɗan adam ya rage ɗumama yanayi ba zuwa zafi mai yawan fahrenheit tara tsakanin shekara ta 2030 zuwa ta 2052 a maimakon abin da aka tsaye da shawara a kai na zafin fahrenheit 1.8 a baya wasu daga cikin alfanun takaita dumamar yanayin zuwa ƙasa da yadda aka tsaye da ɗin tun a baya sun hada da cewa yawan mutanen da za su yi fama da ƙarancin ruwa zai ragu da rabi yawan waɗanda za su mutu sanadiyar zafi da cututtuka masu yaɗo shi ma zai ragu ta kuma yiwu hamadar ƙanƙarar nan ta yammacin antarctic ta daina narkewa da take yi babu ƙaƙƙautawa kuma hakan zai iya taimakawa wajen ceto akasarin ƙananan halittun ruwa masu kama da tsirrai nan daga mutuwa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jami'an gwamnatin Turkiyya sun imanin cewa kashe ɗan jaridar saudiya mai gudun hijira a amurka din nan aka yi a makon jiya a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul to sai dai jami'an gwamnatin saudiya sun ce wannan zargi ne mara tushe duk da yake an daina jin ɗuriyar ɗan jaridar wato jamal khashoggi ɗan shekaru 59 da haihuwa budurwar khashoggi hites changis wadda ta jira shi a harabar ƙaramin ofishin jakadancin saudiya ɗin ranar talata ta ce sam bai fito daga ginin ba tun bayan da ya shiga shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya gaya ma manema labarai ranar lahadi cewa ina bin diddigin al'amarin kuma za mu gaya ma duniya sakamakon binciken da aka yi a hukumance ya kara da cewa da yardar allah ba za mu fuskanci lamarin da ba mu so ba erdogan ya ce 'yan sanda na nazarin fayafayen bidiyon tsaro da ke mashigar karamin ofishin jakadancin da kuma na filin jirgin saman istanbul 'yan sanda sun ce wasu 'yan saudiya kimanin sha biyar sun iso birnin istanbul ta jiragen sama biyu a ranar talatar da ta gabata kuma sun kasance a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya din a daidai lokacin da shi ma yake ciki. kungiyar taliban ta ba da mayakan ta umarni su kai hari ma hukumomi da kuma jami'an tsaro waɗanda ke taimakawa wajen shirye-shiryen zaɓukan 'yan majalisar tarayya da za a yi a wannan watan a afghanistan suna masu watsi da tsarin da cewa bai da sihihanci kuma shirme ne kawai a wata takardar jawabi da ta fitar yau ɗinnan litini ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta yi kira ga 'yan takara da masu kada ƙuri'a da su ƙaurace ma zaben tana mai jaddada cewa ana shirin zaben ne don kawai a samar da halacci ma waɗanda ta kira 'yan kanzagin sojojin mamaya da ke afghanistan da yake mai da martani kan barazanar da taliban ta yi kai tsaye a karan farko cewa za ta haddasa tangarɗa a zaben wani mai magana da yawun rundunar sojin amurka ya ce shirin zaben afghanistan na gudana kamar yadda aka tsara duk da irin wannan kalubalen labaran da ku saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne da rahoton da nasiru adam alhikaya ya aiko mana daga abuja kan abin da ya biyo bayan zaɓuɓɓukan fitar da gwani da aka gudanar a sassa daban-daban na najeriya on to victory in 2019 Long live APC. Daidai lokacin da shugaba Buhari ke nema haɗin kan 'yan APC don zarcewa kan mulki a tara biyo bayan babban taron jam'iyyar har yanzu a jihohi da dama ana samun korafin rashin adalci daga zaben fidda gwani musamman ma kan kujerar gwamna. And as an aspirant in that election, I did not even have the right to vote for myself. None of us. Because we could not see the materials. Nan ɗaya ne daga masu neman takarar gwamna daga jihar Cross Rivers John Open Ode ke cewa ba ba shi damar ya zabi ko da kansa ba ma don bai gama kayan zaben ba. Ita dai wannan jam'iyyar ta shugaba Buhari ya kamata ce tana aiki bisa kare ka'ida da haƙƙin dukkan 'yan jam'iyya. Amma mu kan an nuna mana durmukel inda aka sanar da sunan wani ba tare da yin zaben ba. How can we Cross River State be crying like lonely voices in the wilderness with no response? shi ma wani dan takarar adam duke ya ce ta yaya za su yi ta kuka a daji tamkar ba su da yan uwa kuma ba a saurare su ba kan korafin da suka mika wa jam'iyyar na neman a soke zaben fidda gwanin na jihar cross rivers korafin ya kai har ga gwamnoni su kansu kamar nasiru yan rufai na kaduna da ya gana da shugaba buhari kan tikiti ba hamayya na takarar majalisar dattawa da jam'iyya ta bawa sanata shehu sani wanda ba sa danyen ganye ni ba zan iya ansa ma shi shugaban jam'iyya adam soshamale ko me yasa yake wannan ba amma wannan abu da ya dauka babban matsala ne ga jam'iyya domin duk mutumin da aka ba da sunan shi ya yi zaɓe ba tare da ya bi zaɓen fidda gwani ba wato primaries hakika kowace jam'iyya ce ta na biyu a zaɓe za ta je kotu ta karɓi wannan kujerun saboda haka wannan abubuwa da yake yana ba pdp kujerunmu ne in mun ci zaɓen ina son in ba da tarihi a dubu biyu da sha hudu da aka yi zaɓe na baya ban ba shehu sani goyon baya ba domin ni na san shi na san halin shi na san maciji dole ya cizo shi ya sa ban ba shi goyon baya ba na ba general sani sale wanda shine sanatan mu na cpc a lokacin shi na ba goyon baya aka je zaɓen fidda gwani allah ya ba shehu sani sa'a ya ci zaɓe ban yaƙe shi ba yanzu shehu sanin da ya kada wanda na ba goyon baya yanzu me yasa yake jin tsoron a je a yi zaɓe me yasa sa a hana kowa zaɓe sai shi ko ma dai me za a ce shugabannin apc sun ce shugaba buhari zai lashe zaben 2019 mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa sanata lawali shuaibu ya ma yi gugar zana ga babbar jam'iyyar adawa ta pdp ka tattara su gaba ɗaya 'yan takarar tasu ka sa su a sikeli a wannan gefe ka ɗauki buhari ka sa shi a wannan sikeli in ya hau sikelin zai daga da su gaba ɗaya fi su nauyi ba mamaki bayan kammala mika sunayen 'yan takarar jam'iyyu ga hukumar samun zaɓe a samu kofar musanya wasu don samun maslaha daga matakin jam'iyya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida nasiru yanzu kuma sai fatakon inda pdp ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar a matsayin dan takaranta na shugaban kasa a zaben na baɗi ga labidu abubakar sokoto da martanin da jama'a ke ciki gaba da mayarwa akan zaben yayin da aka kammala babban zaben fitar da gwani na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya wasu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa na ci gaba da tsokaci kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa teku abubakar ya samu na lashe zaben fitar da gwani wanda aka gudanar a birnin fatakwal a karshen mako alhaji attahiru bafarawa tsohon gwamnan jihar sokoto ne kuma wanda ya fafata da atiku ɗin a wurin takara ya ce gaskiya sai in ce na gode ma allah alhamdulillah ga irin wannan sakamako da aka samu dama na riga na faɗa ba mai bada mulki sai Allah saboda haka shi Allah ya kaddaro shi an shi wannan tuta kuma ne mashi murna maka mai da mun kare wani za mu ko ni dai na san ba shi goyon bayana ya kasance da ne ta samu nasara to ai goyon bayan da ake rima ba mu kake muke goyon ba muna neman goyon bayan ƴan ƙasa ma jama'an Najeriya kawai su ba mu goyon baya a samu cin wannan nasara ya samu wani sai kuma zan wajen Najeriya gare mu an shi zaɓe kuma shikenan kuma zan ba da goyon baya bisa akarin halin da aka shiga na jan kafa kamin fara zaben na jam'iyyar ta pdp da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya samu kuma ga abin da suke cewa wannan yana cewa ne ya yi daidai ina cike da farin ciki game da nasarar da allah ya ba tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar a zaben fitar da gwani na jam'iyyar pdp shi kuwa wannan ya ce My name is Promise Isaac and we are happy for Atiku for his winning over the primary election. Yana cewa ne sunana Promise Isaac ni dan jam'iyyar PDP ne ina murna da nasarar da Atiku ya samu ina fatar idan ya samu shugabancin Najeriya ya kawo mana ci gaba a yankin mu na Niger Delta mai arzikin mai don an mai da mu saniyar ware. And we believe and we know that in 2019 it will help to develop a Niger Delta. Shi kuwa wannan ya ce Actually, I'm a PDP member. I'm not so happy. My uh, candidate lost. Yana cewa ne gaskiya ba ni cike da wani farin ciki domin gwanina bai samu nasara ba a wannan zaɓe na fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar PDP. Amma dai za mu ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP kuma mu goyi bayanta. Shi kuwa wannan ya ce. My name is Honorable Ibrahim Abubakar. Uh, it is a great victory God have given Atiku. Yana cewa ne sunana Honorable Ibrahim Abubakar daga karamar hukumar Kana da da ke jihar Nasarawa ya ce wannan babban nasara ce yau da Allah ya baiwa Atiku Abubakar za mu ci gaba da bashi goyon baya dangane da zargin amfani da kuɗi kan sayan delegate ga abin da wasu 'ya'yan jam'iyyar ta PDP ke cewa. To sunana dai Jamilu Sulaiman. To nasarar da Atiku ya samu dai ba abin da za mu ce sai muke alhamdulillahi tunda namu bai samu ba amma mun fi so a ce kwankwasa shi ya samu. Siyasansa ba da kuɗi ba ne yana siyasa ne na soyayya don mun san ba a amfani da kudi ba mun san jama'a in dai an bar jama'a su yi zabe da son ra'ayinsu ba a nuna musu kuɗi ba mun san ba za a iya kada gwaninmu ba. To yau a zo a ce za a yi zabe. to dole akwai abin da suka abubuwan da suka faru wanda ba bi ka'ida ba in ba magana amfani da kuɗi ba babu yadda za a yi ce kun kusa da sila lamido ya su tsaya a hakan haka ina ganin an yi amfani da kuɗi shi ya kawo wannan matsala Da ƙarshe dai ta tabbata tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar najeriya atiku abubakar zai kara da shugaban najeriya muhammadu buhari a zaben 2019 lamido abubakar Sokoto, muryar amurka daga fatakwal a najeriya A gaida Lamido yanzu kuma bari mu je ƙasar Kamaru inda can aka gudanar da zaben shugaban ƙasa ga awal garba da ƙarin bayani akan kammala zaben. An kammala zaɓe a ƙasar jamhuriyar Kamaru cikin kwanciyar hankali da lumana a jihohi guda takwas cikin goma da ke ƙasar. Amma a jihohi guda biyu waɗanda ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila akwai matsala. Alhaji Mutari ɗan asalin birnin Baminda ne na tambaye shi ta wayar salula ko ya zaɓen ya gudana a ɓangaren nasu. Eh, a gaskiya abin da za mu ce shine zaɓe dai bai shige a cikin lafiya da lumana ba zaɓe ya shige a cikin akwai lokacin da zaka je harbe harben bindiga ta can ta gabas ta yamma ta kudu saboda haka ya hana ma mutane fita saboda su je su yi zaɓe na biyu kuma eh, akwai magudi da yawa da gwamnati ta mara kanta ta shirya na wannan zaɓe don mun ga cewa prime minister ƙasa baki ɗaya wanda ya rijista a wani ƙauye ne daban ya fito ya zo ya saka zaɓe a nan cikin baminda a upstation mun ga irin hakan nan da yawa a halin ce wanda akwai mutane wanda su ma suka baro ƙauyukansu suka gudun hijira suka da cikin gari kuma ta buwala ko ta yawon da duk an hana su zaɓe saboda hakan nan wannan zaɓen gaskiya a cikin nan eh, northwest wato arewa maso yammacin ƙasan kamarun nan ba a yi zaɓe haka ba. sai dai kuma a jihar arewa mai nisa a gudanar da zaben cikin walwala jihar da ake fama da harare na boko haram wanda ne sa na tambayi alhaji yaya barista ko ya zaben ya gudana a can din Na'am, wato Muhammad Awal Garba jiya mun gudanar da zaɓe musamman a garin Kusiri, Wato zaɓe ya tafi yadda ake bukata kuma yadda ake so, kuma mun yaba mu hukumar zaɓe yadda ta gudanar da ayyukanta wato a cikin walwala kuma mun yaba ma hukumar tsaro. Saboda gaskiya hukumar tsaro sun ba da tsaro yadda ya kamata musamman a wannan garin Kusiri, Wato ko ina an zuba jami'an tsaro kuma jama'a sun fito kuma hukumar zaɓe ta yi tsari mai kyau yadda aka kakkasa akwatunan zaɓe daban-daban daban-daban daban-daban guri ɗaya amma an kakkasa akwatunan zaɓe wato yadda aka rage cunkoson jama'a wato a gaskiya abu kome da kome ya tafi yadda ake bukata kuma babu wani hargitsi babu wani surutu babu wani hayaniya kowa ya yi zaɓe a cikin lumana yadda ya kamata. Shugaban limamin ƙasar jamhuriyar Kamaru Dr. Musa Umaru shi kuma ya jawa al'umman ƙasar ne kunne wajen wanzar da zaman lafiya cikin zaben da ma bayan an kammala zaɓe har ma da lokacin da aka bayyana sakamakon zaɓe a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya. Kamar da aka yi kamfanin lafiya aka yi zaɓe lafiya lafiya aka nuna cewa mutumin kamaru ina da maturite democratic muna fata kuma idan an zo an ba da resulta zamanto kowa ya nuna cewa maturite gaskiya ne kuma muna addu'a Allah ya sa da a gama komai lafiya Allah ya mana jagora Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Awal Garba kenan daga ƙasar Kamaru kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar na litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari ke ci gaba da tambayar shugabar hukumar ilimin manya ta jihar Kano dangane da ire-iren ayyuka da suke gabatarwa. a shekarun baya hukumar nan take ta yi shuhura birni da karkara a jihar kano kusan kowanne kauye ka je da garin mai unguwa za ka tarar da daddare an sa wannan allon naku ana koya wa mutane to amma yanzu idan ka kwatanta da waɗancan shekarun da yanzu sake kamar abin ya yi siriri musamman a yankunan karkara me yake faruwa ko kuma har yanzu dai magana nan ce ta dambu in yawa bajin ma ai ba za ka hada da da yanzu ba a yanzu zancen nan da nake maka akwai garin da zaka je ka tarar da bayan santan mu ma da muka kafa jama'ar garin su da kansu sun sake kafa wata santa din kuma ba lalle a yi karatun nan da daddare ba kada ka manta akwai asabar da lahadi akwai kuma juma'a ana samun awa hudu a sati awa biyu tunda ilimi ne na manya shi ba kullum ake yi ba a akan daidaita ne a saisaita lokacin da manyan suka ga ya kamata su zo su koyi karatu mu kuma namu in sun amince za su zo to haƙƙinmu ne wajibi ne mu kuma mu je mu koyar musu so ba lalle ka gansu da daddare ba kamar misali ka je nan cikin birni makarantar baban ladi muna da wata makaranta a nan ja'i kai nan ciki wajen birgiyar kwana hudu za ka ga mutanen mu kai nan wajen dakata za ka ga mutanen mu ana ta karatu ana ta koyi musamman asabar da lahadi wai batun yan talla nan ai shi ma yana ci gaba da cewa al'umma nan ta mutu a kwarya ga kungiyoyi irin da su bridge nigeria ta su ibrahim sun zo sun kokarin cewa a rage wani adadi na wannan al'amari akwai wani shiri na musamman da kuke yi ne don tinkarar batun 'yan talladina a ga cewa suna zuwa makaranta? kwarai da gaske kuwa nan ba da dadewa ba za mu fara wani shiri wanda muka yi masa lakabi da mass education campaign wanda ya kunshi ilimi na rubutu da karatu ilimi na wayar da kai ilimi na koyon sana'a ilimi na sanin mahimmancin ka kai a matsayin kama na dan adam ɗazu kina gaya mana kuma samu lamba yabo ta majalisar ɗinkin duniya a can shekarun baya kuma kin gaya mana cewa gwamnatin tarayya ma da kano ta kwaikwayo wajen kafa makamancin wannan hukuma baya ga uh, taimakon kayan aiki da ita gwamnati tun da dama aikinta ne take ba ku misali na ka'ida da sha'anin malamai da batun horaswa da waye da sauransu irin waɗancan hukumomi da har a baya suka ba ku lambar yabo kuna samun tallafi daga gare su ne ko kuma a kawai abin ya tsaya iya yabo ne an unesco har yanzu muna tare da su da unesco da unicef kamar yadda na gaya maka a baya da wani ngo ana caya da shi mesiko da wani ngo ma da suka yi aiki suka abin nan suka gama a Spain karkashin dfid dfid tun muna nan tare da su da zarar program ɗinsu ya ƙare za ka ga za su fito da wani kuma ko kwanan nan yan fcda abuja nan gurin masu kuma raya birnin tarayya yau kuma raya birnin tarayya abuja yau ba a wata uku ba da suka zo nan kano suka koyi yadda muke gabatar da aikinmu suka je santa santa saboda sunan da muka yi haka kazalika jihohi da yawa musamman jihohin nan na kudu sukan turo ma'aikata su zo mai kwana uku kwana hudu tare da su ana kai su santa santa suna gani kuma suna daukan tsari ko jadawalin aikinmu yadda muke ko structure na yadda muke gudanar da aikinmu kamar yadda na gaya maka malamai fa wanda suke koyarwa permanent da casual muna da sama da 500 wanda za ka je ka tarar makaranta akwai masu digiri akwai a malaman akwai masu masters a malaman akwai profesoshi da suke zuwa makarantar mu ta masu education nan cikin headquarters ga ta can suna zuwa profesoshi da doktoshi daga bayero su zo kawai saboda allah su zo su koya wa yaran makaratu don su taimaka wa jihar ta ci gaba Eh, ibrahim a ƙarshe cin da ku yanzu aikin da kuka sa gaba na batun yara nan ne 'yan talla da kuma wato waɗancan almajirai idan kun kammala da su tun daga shi kun fara kulle yarjejeniya da ita hukumar yada ilimin manya mm. menene matakin ku na gaba wato mu matakin mu na gaba duba da binciken da muka yi su ga 'yan tallan mafi yawanci su suke rike gidansu kamar yadda ke gaya maka banda wannan muna kokarin cewa ya za a yi zamanto cewa iyayensu an koya musu wata sana'a wacce su rike a gida su dinga yi dalili idan mahaifiya ba ta samu wani abu wanda zai a substituting din wannan plate na yarinyan ba amma take dora yarinyan talla ba ta iya samun nutso da ta saki yadda ta yi karatu yadda ake bukata ba wanda kokarin mu shine idan mun samu banda ita idan su za su ba mu takarda wacce kungiya ce za mu iya zuwa za mu iya haɗin gwiwa da ita wacce za mu koya wa iyayen yaran da zamanto cewa su kuma muna koyar da su a makaranta kamar yadda za mu ɗauki su ma adult education ne za mu dinga musu saboda waɗanda shekarun su ya haura shiga cikin primary wanda su ba su ranin regular class ba so mu yanzu burin mu shine guda biyu yadda za mu koya wa iyayen su sana'a sannan yadda za mu ware wa yara su kuma waɗanda shekarun su ya wuce na primary kuma ba su je primary ba yadda za mu ware musu aji su yi karatun ranar asabar da lahadi wanda kuma za su yi in sun yi karatun sannan kuma su samu dama zuwa su yi tallan su ko kuma ya zama to a hankali ana dakile musu yin tallan har ya zama to cewa garin da ya kaurin suna a matsayin talla ya fito da cewa su ne suka fi kowa fitar da mata a zaman to likitoci ko malaman makaranta da sauran dukkanin abin da ake bukata. Ma sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana. Sakon farko ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam, Assalamu alaikum biyo ya Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ta ce don gane da kalaman uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari inda ta soki shugabannin jam'iyyar APC mai mulki akan yin rashin adalci wa 'ya'yan jam'iyyar APC a wajen gudanar da zaɓukan fitar da gwani jam'iyyar da ya gabata. Da fatan shugabannin jam'iyyar APC za su kafa kwamitocin duba koke-koke akan yadda aka gudanar da zaɓukan fitar da gwani a jihohin Najeriya. Sai sako na biye ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaran. Fata na gari Lamiri, ma'aikatan biyoye Hausa, muna kira ga 'yan kasuwar jihar mu da Magaran cewa kada su ta da hankulansu sakamakon ta da wasu 'yan kasuwa 'yan kasuwar Rahim Madantaransa da aka yi. Mu dai mun sani cewa kowa rabansa yake samu kuma bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba yanzu dai shi kenan ta tabbata cewa tsintsiyar jam'iyyar apc ta watse tun ba a gama shara ba a jihar zamfara sakamakon son zuciya da kwaɗayin shugabanci irin na shugabannin jihar hakika akwai yiwuwar tsintsiyar jam'iyyar ta ci gaba da watsewa a jihohi da dama ganin yadda aka yi wasan kwaikwayo a matsayin zaɓukan fidda gwani musamman ma a jiha ta ta neja sako daga shehu adamu rijau sai saƙon abbas ad mahuta Salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika zaben shekara ta 2019 zai zama mafi mafi zafi ga 'yan takarar shugaban ƙasa ganin yadda za a fafata tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar. Don haka za mu iya cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama. To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau dinnan Litini wadda ta kuma hada da kiran da a inganta hulɗar diplomasiyya tsakanin ƙasashen biyu. bayan an kidaya ƙuri'u fiye da kashi 99 cikin 100 a zaben shugaban ƙasar brazil ɗan takarar shugaban ƙasa mai ra'ayin riƙau ja'ir balnasoro ya ci zagaye na farko inda ya samu kashi 46 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada to sai dai wannan nasarar ba ta kai ta yadda za ta hana a yi zagaye na biyu ba Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai nuna cewa wani babban bala'i na nan tafi muddin ba a rage ɗumama yanayi ba. Jami'an gwamnatin Turkiya sun yi imanin cewa kashe ɗan jaridar Saudiya mai gudun hijira a nan Amurka aka yi a makon jiya a ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul. Da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lesher Gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiyan namu Robert McLean ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa kwana lahiya.